kaga dai a fassa dai mun ci a fassa dai mun ci takara wallahi kaga ni ta mutu.

amma tun da mun magoya baya ne bai kamata mu nuna masa gani eh mu dai ku da mu ga da abu da eh da Allah zo ma nan gun ka akwai naira gun ka kwa dubu ba da ina so zan karbi kanan gaba ɗaya mani ba da dubu da dinari da dinari biyu kana ji fataken aka ce na ku namu ne namu mu kuma namu ne kaga za mu ci nawa suke nan mu ba za a ci namu to shi kenan Allah ya taimake mu a bare fa ka hura mai dan wani sai dai a kokarin an kaba ta dubuwa saboda kada ki nan gaba da fada mu sai ba ce mu sai jam'iyyar ne fa CMC CMC eh, سلكتي سلكتي جمعية مع الأمر كما جمعية مع الأمر كما جمعية مع الأمر Allah ya taimake mu. Yau ba ta ta faɗa. Matar ka ai kaman can wa ta ku. Allah ba mu alheri. Jama'a ku sai godiya. Alhamdulillah sai godiya. Saboda haka yanzu me ya kamata mu yi? Ato. ni ai samu na kuɗi saboda ni tunani na karin an zo zaben nan ba kuɗi za mu shiga hutu da ni kwarai kuwa to sai dai na ranta ma kuɗi jiya eh mutane ana ta mai alama bera mai alama bera na ce ku fita daga nan ku shigo mai alama mage maganin bera bera eh. ya bada hawo ne baran da dawa ne duk wanda ya san bera zai bera ka yawo akwai ido lorin da ɗari uku na rarraba musu suka dawo cikin jam'iyyar to a sai da gida shi da ya kamata eh, ka sai da haka zai ko kuwa jami'a a taimaka mata kwarai ko yanzu ne jami'a take muke da lokacin da za mu yi wani abu ka gani ya kamata saboda abin da za a yi kaga bai kamata a ce komai jam'iyya ce za ta yi ma jam'iyya za ta iya gajiya a ce dole fati ya ga hoba kwanta da hankalin yawa a sai da gida dama mutane suna ta zaruna ta abin da sun sayan wanda za a ce kuma ni a matsayina na sarkin yakin wannan jam'iyya kaga sai in rikin dallancin wannan gida a tsaye ba ka ba ba na ga yan uban ku suna neman banza eh, amma ko ba dan ba ko jam'iyya ne ko ji na fati ya gane ma za ku yi mutum ko eh, eh, to kaga wannan an liƙe ta unguwar da nan gun gaba ɗaya nan gun

Allah ya taimake mu eh Allah ya ba mu sa'a ka ji kamata ne ke mu ko ita ma za ta ta asibiti ai ga ana ki da tiyaye ita kware ku eh, wajen kukan magen nan ke yi yawa ga ta ba akwai cin akwai ciwon mage to ni zan mu je barin to shikenan shikenan eh wannan rabin wannan rabin sai kai dole sai kai dole na ma ni da ma ni da ma fita ma da mun ga shugaban karaman CRC Shimirci Shadaci CRC Shadaci Yankin wata cikin asabari Jami'a mai alamar Mage Jami'a mai alamar Mage Jami'a mai alamar Allah ya ce Eh Allah ba mu sa'a. <laughs> Bayo Allah.

Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ana nana Ana nana To ni gida har yanzu babu. Wannan fasta gashi. Ke ga eh? fasta ga fasta. na ga fasta. Sai dai kuma ko kuma sun wannan ba kuɗi shi ne yanzu nake can dan na na dan yanzu ma duka sauran kwangwani biyu shinkafa to shawarar da nake kawai na sayar da mai gida gida ya ka sayar da eh. mai gida jiya na koma haɓa mai gida ko dan kunnen naira gwangwan da shi mai gida eh yanzu ma shinkafa sauran gwangwani biyu cikin ɗakin nan ka da shi zan shi zan yi ko biki take hana ni ba to mai gida idan ka sayar da shi na za mu zauna mu mu mu wannan mu mu mu tafi gona gona eh ko a ni kan mai gida za mu je yaji mu zauna ko ita ziyara ki ga mu ke kuma har abu da abu dina zuciyarki ke ba za ki tsofa ba kenan ko kuma a ke ba za ki sha wuya ba saboda ke rayuwarki ta ta huta ce ko to ba haka duniya take ba shi an sha wuya ke shan daɗi na ji dan kaya dama ba wani kaya ne da gaskiya mai gida ni ka tsakani ga Allah ban baka shawara cewa ka sai da gidanka ba mai gida ina za mu zauna mu tsaya ruwa eh, ta dukan mu ai kayan ka ne to Allah ya taimaka kuma tunda Allah ya sa Allah bai baki eh, wannan dan haihuwa ba ba zan hakurin ya yanzu magi guda ɗaya gashi ta san ma guda ɗaya ne don gashi ne sai yunwa nake ji sanni lado kwado sanni lado dan mamma lado sanni kwado a ka ba kwado kwado lado sanni kwado dan girki yanzu nake sai maka ba kayan miya makila saura guda ai maganar ba kayan miya ta kare yanzu nan yanzu nan nan da minti bakwai ko minti goma sha ɗaya za ki ga an kawo tumatir kwando ɗaya kashi kwando ɗaya a tarihu irin dan karamin kwandon nan tarihu shi ma za a kawo saboda sa miya yaki sannan za a biyo ni da abubuwa na duk kuma ba aikin kowa ba ne rabul ibro shi ne mai wannan aiki kin kafa tun fa mu ci baki bugu da kai wannan din ne me wannan to ice in kawo miki Allah mai gida ba ke da kike shirme ba ke gida na ne wannan hmm? wallahi naki ne ita wannan katabiwa da matar eh na gaya miki na gaya miki za mu za mu more za mu gwangwaje in Allah ya taimake mu honorable ici to ban mu fa kakata ta ta yanke saka a mai gida dole in goya maka ba mai gida dole ne a biya sannan mai gida gashi ko ka zabo min shi bari mai gida yar mai san zuciya ta galle an mai gida ta ta mai gida kyau zai mai wannan wannan kai ka je kana neman wannan baka same shi gaskiya mai gida gaskiya ka wuni kana neman sa ina murna kuma bugu da kai sannan ga babban albishir ga wani babban albishir ga wani rinkimeman albishir ga wani dangajejen albishir ga wani kwamemen albishir kujerar maka guda biyu ka. kujera ɗaya ta daushe ce kujera ɗaya kuma ci. ina ci alkur'an ya ce za mu tafi maka ƙasa mai tsarki labai kuma labai labai kalla sharika laka labai labai kalla sharika laka labai Inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka Ya ka ga daushe a maka. Dole ki shinkafa kaza. Idan ya ci kana ga zai mana adalci. Dole ki kaza kar a yi adalcin ma. Ni dai ya samu kuɗi. mai gida. Ah, kana ga zai iya kaiwa mai gida wallahi tallahi zai ba mu ni tunani na ba zai iya kai mu wallahi in ba za a kai mai gida a ah, ke kina da matsala wannan zaben mai gida to nuna zai bai san ka ba bare ni tunanin da nake mai gida amma har kujeran maka ni a'a kaman ke tunda kakanki asalinsa ba kulle ne zo garin nan sayan karnuka ne ya kawo shi ai za a iya nuna miki wariyar launin fashi alkuran za mu iya za mu iya kutu kutu in sake ki ki bar garin nan kakanki fa sayan kare izo fa izo gun musa lele zai sai kare wani wani wani dirwan kare da ka ya zo a sai dirwan karen nan i koma garin su ita da dawowa inusa mai kukuma in sayar masa da wata kariya wata kariya abin nan mm, bingo Salamu alaikum. Salamu alaikum, Umar Lida. Allah ya taimaki ah, Umar Lida. Allah ya taimaki Umar Lida. Shugabar mata ta wannan ah, ta wannan bangaren da da ƙauyuka da birane ke ta Umar Lida. Malam duka ina haka. Wallahi wajen manufa nake. aikin sa yanzu lokaci ya taho mu ba zama eh mu ba zama abin da ya kawo ni tusa fa ta kare baudari ban san ba wato halin da muke ciki yanzu da ni daushe da ɗan dolo sarkin yaƙi mun sa honorable ibro shugaban ƙaramar hukumar ɗan mirayi insha Allah mun sa wannan rabul ya sai da gidan alƙur'ani Allah ya sai da gida to ina ya koma a a shi zan eh, shi dan dolo shi idillancin gidan a hannun dan dolo gidan yake kuma gobe za a fita kamfe eh gobe za a fita rali na ƙarshe final za a fita gobe rali na ƙarshe za a fita loko loko lungu lungu sako sako ki fito da jama'ar ki ki fito kwai da gwargwatar ki hmm. abin da ya kawo ni kenan shin woman leader Allah ya taimaki woman leader eh jam'iyya CMC CMC CMC namu namu ne namu kuma namu ne a fatan mu jam'iyya mai alamar canwa jam'iyya mai alamar mage jam'iyya mai alamar Allah ya taimake mu eh zan koma shikenan mm. na barki lafiya kuma da Allah umman lida idan kin tashi tohowa ki kokari da Allah makwabci eh usaini usaini da sahibin jali eh. usaini na eh, ayyuwa eh da Allah ki ce da usaini da Allah ya kokari a taho min da naman kaza eh saboda za mu fita rayu a samu dan nan a'a shi da yake a tashi riki kin fa a tashin hotel yake aiki gaskiya ba eh su ne na tashin a samu ɗan naman kaza a ɗan tuho min da shi a leda eh saboda kuje ba kuje ba to shi ke na gode na gode ba mai gawa matar ce ba ta nan ta je biki yi ne nake kokarin rufewa ya a da madalla da Allah kai hakuri ran nan haɗuwar mu da kai din nan kai kai magana ni ban tsaya na na mun fuskanci juna ba da ni da kai bayan gidan eh ya an haka kwarai da mm, ni magana eh. takara takara eh ai eh. na na samu na ji labari ba ni kake goya baya ba gaskiya ba kai nake goya ba to saboda dalili kai dan kwana ne na jini haka ne ko ba gaskiya ba ga abokan taka ga zaman tare ka ga bai kamata in cuce ka ba su ma waɗanda nake bi din so nake dan Allah kuma da Allah ya sa kai eh. mai tunani ne ka san kakan tunani da halaccin da mutum aka yi masa eh. kai wani halacci ke mu ka manta kenan na manta tuno ma'aikatan 'yan sanda zan yi. Idan ka ci da zaben ni ka fudda ni daga nan lokal gamma. Ina dai cin zaben gida na kusa da ma'aikatan 'yan sanda zan yi. Allah tsine ma idan baka kai kusa da ta kunya dambu ba. ta. Ni ko din ga mara ne kai zan ci tsoron ka ne? To shi ke. Din ga mara dai shi ke ne Dan eh? garin nan ne ni halaccen dan garin nan haifaffen dan garin nan uwa ta duba na mata. Ni ma haka. Eh, ni ma haka. Ni ma haka. Ni ma haka. Wallahi ina ina ci wallahi. Ga gida na ga babban. Haka zan yi. maida na kirari cikin makaman na ɗaki da wanda na gada gurin ibrahim da wanda na gada ango da na malamai ne min su ba a kwakwato na an kawo ba? dacin ai ba a rasa maza da makami eh a eh. wannan kasa da wannan Da min, da min. Ai karamin makami ya fi rashin karfi rashin shi. In yau za a fafata. Amma tsaya. Kaga? Eh. Da sharadi ke a hankali. Da ɗin me za ki man? Kaga ni ba zan iya ba. Lafiyar ƙalo da ƙafarka da hannunka ɗan ta tale muna ɗan wasanninmu da lafiya. Eh, ta yana ƙarfi mun jagara ba? Ba ni dalla.

ba a kamfen tare da mace kuma ko ana kamfen da mace na fita da mata aure can je ganin kamfen wani ya kamfenin ce ni na ka zo da ni da ye ke fa ai daɗi na da ke shan sweet kamfen akwai gida sha ice cream sai ka ce sha ka je mana mai gida ni ka rike ba ma da lai ba da lai gaba raina ya ɓaci kudu ma ya ɓaci arewa ya ɓaci saba rikito kada rikito sai kai ɗan dole mijin kwaila sai ni ɗan dole mijin kwaila wuya an ce wuya gudu ban shakka ka zo sa ga ƙarƙashin gado hakkin wani a lafiya a lafiya ke ka dan na

sha shi ma zai wanke makoshi naku sannan daga tituna kwalta sanyi yi yafa muku walbatoci su ma zan gyara muku ke yafa Sarkin jam'iyya ta shi ne a sassauci, sarkin ya ƙame, kan shi ne zai sha taci, Ibrahim da 'yan mai yanci. Ta ta ba kudu, an zaɓe ɗin da sa'a. jibrar suke so auren dan koma mata abu ne suke so yan sentimental su ma kuma ne suke so kalbe ta mama ta gida haini mai sarda a ce Eu sou o Patiamão. jama'a salamu alaikum ke ko da ba ku san da zuwan mu ba ko muna fata za ku ba mu haɗin kai wannan ne shugaban ƙaramar hukuma na turu sabon shine honorable ibro sai ya والدين جمعية بألامر جمعية بألامر جمعية بألامر سي ام سي سي ام سي سي ام سي جميع معلمر جميع معلمر جميع معلمر الله يجزاك يا مرشد لكن نشيو abin da ya samu ga dago jam'iyya mai alamar mage eh, mage ba a wani guri aka fi kiwon ta ba sai a ƙauye gaskiya ne ko yan uwa na talakawa da Allah ka mai yana aka taru ake cicciri da san kananmu do Allah ranar zaɓe a yau kuta kwanmu da kwarkwatan. honorable to muna san ranar zaɓe a fito mu fito mu da kwaikwatan mu ai wannan dan kula mana ƙuri'a ba mu ba mu tsaya mu rinka tura mota tana tile mu da hayaƙi ba da eh, an sha mun mun wanke to saboda eh. haka ni talaka ne talaka ne kuma zai zaɓe ni kuma talaka za mu tsaya mu ga me ya kamata talaka ya ci gaba

ai ta haka ake billahi in da malam wajen za a zo gaban ka ne aka ka ake siyasa eh bi ya saka na baka yawara na kawo wannan ba Allah na ce ni ya kamata ya zama dan takara kai ma ba ai an gama wannan magana ba ba saka ba wallahi an gama wannan magana Allah sai zaka zama dan takara kai kai kai kai wallahi kai kai kai billahi da zai saka to ai Allah bai an gama magana to to to bari ni shawara da wa za ka yi shawara mu ne abokan shawara mun yanke kai ne dan takara magana ta tabbata ko ka so ko ma ka so ko kai ko ma yi Allah ma yasa kai kai ka mulki nan garin Allah saka ko so kake yin iska su mulki mu kake ruwa ya cinye mu ya shi zaka yi mana wannan zaka mana ko ka yadda ko kake yadda an gama magana an gama ranka rade ni ba na son wani mun wata magana kai ne dan takara kawai a take ba a wuto lafiya a wuto lafiya da la kai ka tsinka mana dare a gurin dauri ni ban taɓa kawo dan takara gaban yalla bai na kawo na banza ba kuma tsarin na abin da ya na ce ka zo mu je mai gari na neman ka ba ta magana ne da kai amur kai da ɗan takara yake na an gama faɗar a gaban mai gari ita ce mulki kuma Allah da kai zama kiyama garin ko ka zo ko ma ka zo kar ma Allah ya sa ka zo mu kai za mu zaba don mu a jama'a kai muka tsayar ta gama saboda ka ajiye ji a yi nazari eh in za a fito a yaƙi ta ta gari a kokari a fito eh zai shi gida ne ni nake magana ya da gida gari a tunda mai gari a gari gari ga ma a cikin sa eh. wato ya kamata mu liƙa ma girman ka ko kuma baka girman ka shine na zo har gida na same ka ba wani abu ne yasa na zo nan gurin ka ba suna da saboda samu goyon bayan ka kan wannan harka mu ta siyasa to ni me zai kawo ni cikin harkar ka tunda ga yadda halin ka yake ga yadda jama'a ka yake irin wannan harka da ake ake tafa da makamai da waye ina ni na shiga ko ka yi ni ko kar ka yi ni mulki na Allah ne kuma Allah ne yake ba da mulki kuma uh, kar ka manta uh, ina cin mulkin nan ai dai gidan kakan hanya yake ko wallahi na rubuce ka an gama to sai ka ci wallahi zai ka ci wallahi ne na rubuce na ce sai ka ci eh, yanda ake rufa a Abuja wallahi gidan kakan ma na rubuce ai da wanda ake rufe musu eh, shaguna da meye meye da gidaje a Abuja ai ba su ba su ba sa kada ake ake kiro ko to ni ma wallahi na sai na rubuce gidan mutum banza mutum mu yanzu a ce naira talatin a kan naira talatin a tumin mutunci yanzu ka dubi yadda garin nan ya zama a kan biredin naira ɗin ya kakar ku bashi Allah ya yi mana ɗin a ce gaba ɗaya yanzu gari ya ɗaure ɗin ba kuɗi Salamu alaikum. Wai ga lokaci kun ta wani kawai game tashi. ne nan an masa madara. Wato abin da yake faruwa. Ina tunanin lamarin duniyar nan ne. Yanzu ka duba mara rayuwa da ake. A ce naira talatin naira talatin ya a garin mutum. Duk faɗin garin nan. yanzu biredin nan Allah da annabi na ma yarinya na ta miƙo min biredin naira ta ko na ce yarinya ki dai an zuba ki zai karba yanzu an saboda kunya na naira zuwa gurin sawura mai dan wake naira saba'in take bi in na ganin hangon ta daga nesa yanzu kamar na hangon ta wala ko Allah ki mana magani amin da annabi da Allah ki mana magani yanzu ka dubi masallacin nan a ce tabirma tabirma tabirma ya gagara a sa masallacin nan ya gagara tabarman nan yanzu na cikin masallacin nan sai na sau ka sai ne ai ya kamata a ce in ana kira sallah duk wanda suke biyayya nan suke dan bangare bangare nan duk suke kira sallah nan ko wani abu saboda a samu dan abin nan zamani ta fi ka mai ko amma yanzu ba ma an rasa kudi ya gaba ɗaya ya rike kudi mu ko mu wajen ta na Allah ya mana mai kyau Allah ya taimake mu amma hmm, sai duka ya kuri baka bangaren nan ka ko da ma ni da ba da ma da shi ba ma ta da shi amma ga wani shawara muna da yan takara guda biyu biyu ne ku akwai ibnu akwai sani eh, su eh akwai da wannan wannan masan da su zahiri me zai hana mu je gurin ibro mu warware masa irin matsalolin da muke sai ka ga wata dubu talatin ta fito ko Wurin wa sai sai ga an saka taburmin nan gurin wa Wurin ibro zan amma kai baka san gurin da zamu je ba alfara to ya ibro bai da mutunci wallahi ba dan halabba ne ba ni labarin. kwanakin baya da wani matsala ta kama ni kudin haya ta gida ga wata ya cika mai gida da son kuɗi bilalazi mutumin nan newur newur na da zan samu wannan kudin kaga kuma dole ka fitan ba sai dai tunanin a ah, ashe muna da honorable mm. Mm. kawai na gidansa da ya mai takarar mage na jirgin salama alaikum mm. ya fito magana kuka ga na zan mana baka mana faɗa masa da matsala ga na arziki ne shi ne nace masa gashi gashi ga mulki ni na ma zai shiga gida dan fito da irin irin irin a goma nan wallahi bakin sa wai ba to ya ba neman da maha yake ba ne ya mun ni da su ai da ziyara da maha yake ne ma amma ai bai ka mutunci gaba da ya kasa ne to bari faɗa ma wani abu in dai ka mutu wannan al'amarin ne in dai ka mutu al'amarin ne wallahi na fara kuma billahi qur'a da da

alkur'an sai da aiki ya san ni ina ni ah, ina kan shi kuma yana gaban alkur'an na gaskiya ka wallahi sai rage mun da aiki na kanka wai fara gaskiya kam da ai dai kawai je kicin bai zuba kunna wallahi zuba kunna rubu kawai ma'u sannan magana ya ƙari shi kenan sai mu je gurin ƴan insha Allah eh insha Allah sai mu je gurin ƴan insha Allah eh Allah sai mu je magana ya ah. ni ko gida abin da kawai mutum a nan shi ne mutum wallahi a ba da mutunci wallahi Allah da Allah ko wato yadda bai abin da ya kawo dan matsaloli na angon wanda ba za a rasa masallacin mu yanzu wata su uku wata sai uku har zuba ba san da tabarmi ba ba yan tabarmin dan ba yan buta butaye sai an tashi alwala a ɗaya ana ana neman buta wato yadda bai shi da muka kawo ku karin a taimaka mana eh a taimaka mana na fuskanta mun da tsoro tabarmin nan da kuke magana kuna ganin kamar guda nawa wato taru yan guda hudu dai haka za su isa yan manya manya karfa eh kuma illa mai dan bukatar buzu wani liman zai zauna a kan ba matsala yan mutane eh. Allah ya ji fa banda yan butoci da ɗan tabirni da muna ɗan bukata irin dai abin nan na zamani da ya ɗan mayar ɗin nan da za a ɗan kira sallah ko ina da ko ina Allah tabbatar da alheri da alheri da

duk abin zai yi a baka dawo a baka dawo ba zai ba mutane ba waye san a ba ta da da sai zaman ne gidan a lokaci wanda

Thank you.

ki lela bai yanzu ka fi karfin ka taka da kafa sai dai mota ta zo ta tumulci a nan a sai abu da kofa wani da mota yalla ba hada ne kai sai bai Allah kai yaya wato yanda bai a zamanin nan ne yaya ba za ka taba ji an je mutum yau gaskiyar ka kare sai da cewa ka kare ka kare ibro ya sha kai hada wani a ah, sai eh, kai ya ah, mai kama da mai nan ne mai taken ina lillahi ina sabulana

ikon Allah a gage alhamdulillah kai jama'a izini ne sha matsayi kenan Allah ba ta wata biyar Allah na gode maka Allah na gode maka Allah ka ba mu ikon gudanar da aiki bisa adalci wancan masallacin hasumiyar sama tana likin ai sai na sake kwano wallahi duk wanda ka gani masallacin gari na Allah sai na sake kwano saboda ana wasa da masallaci shi wurin sallah ba ana wasa da shi gajiya ah! lafiya lau ya ba ma da talauci yana nan ka zai shi talauci ba ne haka ne wani abin da na ji gudu gudu haka na ji dobarin zuwan gaya ba. Eh. makabarta ta cikin gari eh. ita ce aka daga za a siyar na ce to wani rabin zai gina guest house eh. har ya dace ka siyar da sai a bari wannan nan zai sannan bayan wannan babban masallaci wancan da fatan baban zuwa jirgin da masallacin yaron to kuma tun da Allah ya nan sai aka ce to dole da za a a tsaye da wannan masallaci a raba gado to shi ke da za a za a masallacin wani ne ko kuma ta fiye da wani da za a yi a garin eh, ka san mu namu mulki dole sai ta masa ba gida gida ga da rariya ta fito wanda wanda to za su raba ba eh, ka san duk dan raba nu noma a ta ah, eh, to shi ke ka san mun biya an ba raba na amma lahira za a daɗe a gaban wala kiri. Eh, kuma wanda raba Allah ba ruwansa da raba nufiya magana haihuwa ba kuma haihuwa haihuwa kafin duk ina aka yi haihuwa eh. kafin yaron ranar suna ta zagaye. Eh. to sai an biya masa kuɗin taro na jama'a da za a yi zan rage duniya to shi kenan alhaji yayi amma na gode sai ku ci gaba da haƙuri da talauci ba matsala ba matsala shi kenan asalin su dan fulani ne eh, ya da fulani da fulani eh. wallahi wallahi kai kake sallah? Ya kuma kujewa Kuma na da ke ce wurin gangaro mu da mu. Ba ga na mutu da ɓari na. rediyo. mu a cikin banza muke yau Allah ya jagora ko ya Allah ya jagora dama kuma abin da muke fata wasu abubuwa matsalolin da aka sani da nuna da baya mata da maza abin da ya cancanta na aiki kada akwai komai in an gana wani kuskure kuma kan Allah ka kuma ya ko ne ya abin da yake na alkhairi alas za mu nuna maka shi mu a hanya madaidaiciya duk abin da aka kauce za mu ce a yau gabas an an kauce da ya kake da mu Allah ya zai kuma akwai wata da ina son alalar da wanda sai kawo a wannan mai sauki wannan mai sauki ne alƙur'an Allah sai a gode markaji ba daga nan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa na rabu mm, mm, mm, ni wa ganga da fara'a ai ba za ka gani Ai daga an faɗi zaɓe a dan maguɗi an yi maguɗi an faɗi sakamako duk wanda ita an riga an faɗe shi shi wancan ya samu dubu uku ƙuri'a dubu uku isa mu kai kuma saba'in ka samu yanzu eh, saba'in din ma wai fek a saba'in din ma ya ɗaga wannan ya ce wai fek a ɗaga wannan a yi tsuru a zubo ido na ce wace ce fek me ya sa ni dai gaba ɗaya rena mun wayo wai ba a dangwala daidai ba su ɗaya daga a ce mun an yi kwantar wannan da za a ce mun baka da baya kuma za a ce mun fe shi ɗayan kuri da aje na bari guda kuri ko dubu uku famu salama a gefu na ce da na yi ya jama'a ya haƙuri da siyasa eh, ko mun samu rinjaye ne na ce eh mun samu na eh, tashi gidan ba eh. to dama baka wani lokaci ka ce don Allah bayan zaɓe za ka tashi yau ake wannan eh, eh, eh, maganar wannan da ya zaɓe a duk zaɓe amma da ya ba a gama tantancewa ba dai ce kaci ya fi ko kuma dai kurukuri ya kai dai ai ya wuce ne ga kona ga bai na ne ko ka tashi yau ko ka bari an jima ka dan ka tashi a wannan eh, eh, baka san halin da yake ciki na gane da halin da yake ciki ne ah, a kamata ka tausaya mar ba na je ba mai ko ban je ba mai bari ne fikon na 70 din to ka aikin banza ka ba ta da an yau ko an jima kawai ma da ni ma na hannu wani ya ya wani ne da muke nan bai Ni ɗayan ma da za maka zan Kai ma ta ka Ba ba Akwai ɗan wai menene ne na ni ne wanda su daga faɗin in muka jawo wurin rasa faɗin sakamako yin duka na kaɗa hundu